بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله سيرا لأمين كم الله استبتا أغريش يتشي الدعاء سلاح المؤمن الدعاء تقو بالمؤمنين الدعاء سلاح المؤمن الدعاء تكو بالمؤمن رواه الحاكم رواه الحاكم نعم to ina jin wannan shine yau abin da muka ɗauka addu'a takobin mumini insha Allah mun zo mu yi bayani ya aka yi addu'a ya zama takobin mumini insha Allah bisa waye mu rike addu'a addu'a mun ji annabi ya ce muna takobin mumini duk wanda ke son ya iya makiyin shi to ya rike addu'a duk wanda ke son ya kiyaye kanshi da musiba da bala'i to ya lizamci addu'a duk wanda ya lizamci addu'a a cikin rayuwar shi to insha Allahu zai samu kariya zai samu guys wa'inda za su su suna gadin shi domin saboda me kada wani alshari ya taɓa shi takaice insha Allah daga baya mun zo mu yi bayani kan batun addu'a irin amfanin da ya ma bayan Allah yanda ni da ke mu kuma za mu rike addu'a kowane lokaci mu yi ta yi mu yi ta yi domin ya zo mana kariya duniya akwai sharri duniya akwai sharri akwai mugu akwai miyagu shi sa Allah da kanshi ya ce mu yi almuruki Allah mu ce min sharri ma khalaqa don akwai sharri sharri mutum na nan min sharrin abin nan min aljinnati wan nas ga sharrin mutane ga na aljanna kuma da su mu duka muke rayuwa amma babu abinda zai kiyaye mu sai addu'a ba abin da zai kare mu sai addu'a to wannan shine abin da muka ɗauki insha Allah addu'a'u silahul mu'min assalamu alaikum wa rahmatullah